الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci lahadi sha shida ga watan almuharram shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan shirin manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci kuma na biyu ga watan biyar shekara ta dubu da dari tara da casa'in da tara don ci gaba da karatun littafin mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam yau za mu tashi babu kasmin sadakati wannan kuma shine darasi na arba'in da tara babu kasmin sadakati wato babin da yake magana dangane da raba sadaka idan an ce as-sadaqat jam'i na as-sadaqa sadaka kuma wato zakka da sauran sadakoki na yau da gobe duk sun shiga ciki wane ne ya cancanta a ma zakka wane ne ya cancanta a bai ma sadaka ta yau da gobe shine abin da babin zai shirye zuwa gare shi an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحل الصدقة لغني لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ووعل بالإرسال وانا ابي سعيد الخدري انكر wannan hadisi daga abu sa'id al-khudri Allah shi kare da gare shi قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا تحل الصدقة لغني صدقة باتا halatta ga maudaci ma'ana idan kai mawadaci ne aka baka sadaka bai halatta ka karba ba haka idan kai ka san wani mawadaci ne ba shi halatta ka ɗauki zakka ka bashi ko sadaka ka bashi idan ka jahilci halinsa ka bashi shi kuma yana da tabbas din mawadaci ne to bai halatta ya karba ba dole ya mayar da ita ce a'a a baiwa wani ni ban da ni illa li khamsatin sai ga mutane biyar su wane ne mutane biyar li'amilin alaiha ga wanda yake cikin ma'aikata akan harkokin zakka imma wanda aka tura shi dan ya je ya taro zakkar ta shanu ce ta tumaki ta awaki ya koro ya kawo imamul muslimin imma wanda aka sa shi rubutu imma wanda aka sa shi lissafi duk wannan suna cikin al'ummadu ala sadaka waɗanda an ɗora musu nauyin gudanar da zakka to irin waɗannan ko da su mawadata ne za a ba su albashinsu ladan aikinsu daga cikin kuɗin zakka kun gane da kyau aw rajulin ishtaraha bi mali ko mutumin da ya sai zakkan nan da kuɗinsa, sa kai mawadaci ne sai aka bai wani talaka zakka ta tunkiya ko ta rago ko ta raƙumi ko ta akuya kai sai ka sa kuɗi ka saya a hannun talakar. ne kaga asalin dukiyar nan ta sadaka ce amma yanzu saya kai tunda saya kai ta halatta kun gane da kyau au gharimin ko wanda bashi yayi masa yawa aka bashi kuma iri biyu ne imma wanda ya ci bashi dan saboda maslahar musulunci mutane ne guda biyu suke rigima da juna kan wani abu da ya shafi dukiya sai ka zo kai sulhu tsakaninsu kace wai me rigimar sai a ah, ina bin naira dubu hamsin amma ya kafe ya ce shi dubu talatin da biyar ne ya sani yan saura nawa kenan dubu sha biyar dan ka sulhunta su dan ka kashe wuta dan ka kashe gaba tsakanin musulmai sai ka ce to sha biyar din tana kaina a shirya ba shi kenan ba ko gaisa a tafi sha biyar din rubuta daga yau tana kaina ka ka ci bashin wannan naira dubu sha biyar saboda me lil musalaha bainal muslimin to irin wannan bashin akwai lada akai wanda yake cin irin wannan bashin da niyyar biya da haka ya halatta idan an zo zakka a bashi dan ya samu ya biya saboda abin da yayi mun babu ta'awunu alal birr wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwan haka bashi na biyu mutumin da yayi bashi dan tilashin rayuwarsa abin da zai ci ko abin da zai sha ko abin da zai sutura tilas da sa yayi bashi an gane ko to wannan shi ma za a bashi zakka a ciki amma mutumin da yayi bashi fa aikata haramu mashayi ne sai dai gidan barasa ya yi ta sha ya yi ta sha bashi har bashi ya taru a kai za a bashi kudin zakka biya <laughs> a an ya tawo na lalle su wal duwa ne malamai suka ce sai fa in ya tuba su ha mun ga alamun haka amma duk da haka gidan barasa sun ce su ba za su yafi ba ai yanzu ne ma suke jin sai an biya tun da ya tuba <laughs> to sai mu bashi kudin zakka biya an gane ko sai ba shi kudin zakka ya biya duk bashin da ya ji na sabo matukar ya tuba to sai a ba shi kudin zakka ya biya in bai tuba ba kuma sai a kyale shi sai ya karata yau dawa ce je ya sabo na har bashi ya biyo shi zo ce ba shi zakka to wannan ba za a bashi zakka ba aw ghazin fi sabilillah ko bardan yaki wajen yada kalmar Allah ghazin mayaki kenan to shi ma ana bashi zakka ko da shi mawadaci ne an gane ko sai fa in ya wadata ya ce a ni a bari ina da kuɗin bindiga ina da kuɗin albarushi na ina da kuɗin kaza ina da kuɗin kaza ba na bukatan taimakon kowa tunda Allah ce jahidu bi amwalikum wa anfusikum to ne zan yi da dukiyata ba na bukatar komai amma in yace yana so daga baitul malin gwamnati za a bashi shikenan sai a dauki kuɗin zakka a bashi da bindiga da guzurin abin da zai ci da sulken yaki da komai da komai ya tafi da magani da abinci da za a ci a hanya to wannan dukkan mayaki wajen yada kalmar Allah ya shiga ciki an gane ko to waɗansu ma a majalisin fikihu na duniya da ke karkashin rabitatul alamil islami sun yi zama a birnin makka suka ce a yau kalmar fi sabilillahi fadinta zai shafi dukkan wani yunkuri na ciyar da musulunci gaba kamar za a buga littafi na tauhidi ko na fikihu ko na hadisi wala Allah da larabci ko turanci da wani yare ya halatta da kuɗin zakka dan saboda ita ma hanya ce fi sabilillah hanya ce ta yada musulunci haka suka ce a tattali dukiya a ajiye dan da'awa da tura mutane kauyuka su je su yi wa'azi ko su karantar da addini kasan mutane a ƙauye iri biyu ne in ma dai waɗanda ba sa cikin addinin gaba daya a kiraye su in ma waɗanda suna ciki amma addinin mun da muke ko fatiha sallah ba su iya ba sai a tura malami a bashi wata uku ko wata hudu ya je zauna a can gurin a ce za mu baka albashi dubu goma kowane wata ko dubu sha biyar kowane wata matukar za ka je kauye kaza a cikin wannan wata uku ka karantar da su zuwa amma a sauke ahalari a sauke arba'un hadis ko su kara kara komai wata uku naira dubu goma goma nawa kenan ba dubu talatin ba shi shikenan idan muka samu wanda zai wannan dan girman Allah idan muka dauki wannan matakin musulunci ba zai ci gaba ba shi shikenan a tura shi kauye ta ja ce ga an turo muku ba Allah zai karantar da ku addini ku ba shi masauki da wurin kwana kusa da masallaci a sai yar an sulfaya mai aiki da batar da spika da sauransu yana karantar da mutane jama'a ku zo maza su zo mata su zo ya tsara musu lokacin mata su zo lokacin maza su zo lokacin yara su zo cikin ne wata uku idan aka bace wannan salabar din arba'una hadith ahalari juzu amma ba abin da zai hana ya sauke duka waɗannan guda uku duka a cikin dubu talatin kasar kaya da musulunci kashar da musulunci idan ka ɗauki kuɗin zakar ka dubu talatin kai wannan ya halatta in ji wannan majalisun fikihun duniya suka ce ya halatta dai yana cikin fisabilillah to saboda haka ina masu zakar kun dai ji kun dai ji sai mu fara ganin samfuri yan uwan mu nawa ne maza mata a kauye waɗanda suke mutuwa ba su iya fatiha da zasu su yi sallah ba mata nawa ne wata baiwar Allah ma gani musulma tana da tana da ƴaƴa hajji ko ki take da su jikokinta ba ta aurar da waɗansu amma ta ce ita ba ta san ya ake wankan jaraba ba ta ce wai tsammanin ta kawai ana yin wanka ne idan an yi zina amma wanda aka yi sunnar annabi bai da yin wanka a ciki tana ganin tun da ya tsakanin da mijinta ne mai yin wanka kaga iyakacin gaskiya ta haka ta sani to kaga addinin mun gada kenan wanda ba karatu a kansa nawa ne irin wannan cikin binni ma ballanta na kauyukan to kaga in zakka tana aiki daidai musulunci zai ci gaba fi sabilillah kaga musulunci na da manufa cikin duk abin da ya shar'anta aw miskinin tusaddaqa alayhi minha ko miskinin da aka bashi sadakar zakka din fa ahada minha li ghani sai ba da ita kyauta ga wani mawadaci kaga shi mawadaci bai halatta karbi sadaka ba amma ya halatta ya karbi kyauta in an bashi ya halatta ba ya cewa ni mai kuɗi ne ba na karban kyauta akwai malaman da suke ganin cewa karban kyauta ma wajibi ne in an baka ka ce ba na so ma ka saba akwai wanda suke ganin ko mustahabbi ne amma ka ga sadaka ko ba kowa da ke karba ba ka ga bambanci tsakanin zakka nan da wato ainihin a tsakanin sadaka nan da رواه ahmad wa abu imam ahmad bin hanbal ya rawaito wannan hadisi haka imam abu daud ibn majah da ibn majah wa sahahahu al-hakim imam al-hakim an-naisaburi abu abdullah ya ce hadisi ne sahihi ibn hajar ya ce wa illa bil irsali waɗansu malamai sun illanta sun hadisi ne mursal wato tabi'i ne kai tsaye ce annabi ce ba tare da ya faɗa mana waye wasita bainahu wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam ba irin wannan hadisi ana kiran shi da suna da'ifi to sai dai hadisin ya zo da sanadi daban-daban waɗanda suke galibin su mausul ne ya sadu zuwa ga annabi da haka hadisi ne sahihi an gane ko da haka idan ka duba cikin littafin irwaul galil jerin hadisi na 870 ko cikin littafin sahihul jami'u sagir jerin hadisi na 7250 zaka samu an inganta shi an gane ko saboda haka hadisi ne sahihi وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب wa an ubaidillah adi ibn al an karbo hadisi daga ubaidillah ibn adi ibn al Allah ka kare da gare shi yace anna rajulaini waɗansu mutane biyu haddathahu sun ba shi labari su biyun nan annahuma ataya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam su biyun sun zo wurin annabi jira da mutum tabbata gare shi yas'alani himyan sadaka suna tambayar shi cewa idan dai zakka ta zo ya kamata a bamu namu talakawa ne a sa mu cikin rajistar masu karfa fa kallaba fihim an-nazar sai annabi ya kalle su taklibun nazar shine ka kalli mutum daga sama har kasa yana so ya ga ya sun cancanta ba su ko ba cancanta ba an gane ku farahu ma jaldai ne sai annabi ya gansu masu karfi ne majiya karfi ne guda biyu jald shine alqawi min ar-rijal maji karfi ko da bai da kokobo amma yana da karfi da zai je da ko yana da karfi da zai je yo itace ya zo sayar yana da karfi da zai tura amalanke da zai tura walbaro mai karfi ne su biyan fakala sai annabi ce in shi to ma a asaita kuma in har kun nace kuna so to shikenan sai in ba ku amma ku sani wala hazza fi hali ganiyin zakka babu rabo a cikin ta game da mawadaci ba a bashi wala li qawiyyin muktasib haka mai jin karfi da zai iya sana'a shi ba a bashi zakka <laughs> maji karfi wanda zai yake jin karfi shi ba za a bashi ba suka ce domin waɗanda ake baiwa zakka su ne alfukara da almasakin to menene haddar fakir fakiri shine suka ce mutumin da ke mallakar daga abincin kwana ɗaya zuwa na wata shida abincin gidansa bai wuce na wata shida ba wannan fakiri ne waye miskin mutumin da ya mallaki sama da wata shida amma bai kai shekara ba yana da abincin wata takwas wata tara har wata goma ashiya ɗaya da rabi misali bai dai kai shekara wannan mai da shi miskini to wannan abincin da yake da shi in ma gashi a ajiye a gida a tare in ma kuma abin da yake samu na yau da gobe in ya fita ya fi karfin wannan ko albashinsa na wata ya ishe shi shi da iyalinsa matarsa daya ɗansa daya yana aiki a wurin da ake bashi albashi mai ɗan tsoka to dan saboda haka wannan albashin ya wadace shi ko da yanzu bai da abincin shekara a tare amma abin da ake bashi duk wata ya ishe shi an gane ko to wannan ka yana cikin alfakir na cikin almiskin to shi ma wannan mai karfin duk da bai da kokobo yanzu amma yana da karfin da da zai fita da zai iya samu abincin da din shi da iyalinsa to sai a kalla idan abin da zai iya yi na yau da gobe karfinsa ya kai inda zai zage dantse zai mallaki abin da ya fi abincin shekara to shikenan ba za a bashi zakka ba amma in karfinsa bai kai ya samu abincin da yake sama da na shekara ba to ba za a to kenan za a iya bashi kun gane ko annabi ce la hazza fiha li ghani wala li qawiyyin muktasib kuma su malamai suna kasa shi mai karfi din iri biyu akwai wanda yake da karfi da wayo akwai mai karfi wanda yake ba da wayo <laughs> suka ce wannan wanda ake nufi mai karfi da wayo gashi da karfi gashi kuma da wayo ya san hanyoyin da zai samu kuɗi din ba wai yawa mutane dan fara fa a'a dukkan wata sana'a zai iya juya kaza ya iya sarrafa kaza ya iya sarrafa kaza akwai wanda yake mai karfi amma baya da dabara sai ka koya mishi ya zai yi to wannan duk karfin shi za a bashi zakka tunda akhirat kenan wato dolo ko bami to wannan kenan akhraq ga karbi amma bai da dabara a ko wanda halittar su haka take ko na'am je ma mun faɗa haka yau ko muka sake faɗin wannan ai amfani ilimi din kenan a yi ta karawa ba za a faɗa gaba ɗaya ba amma idan aka faɗo wani ko ba sai a karo ne ba za mu yi ta meme ne jiya na tabbatar ka ji wannan fakiri aka ce ko ta yaumin ba haka muka faɗa ba jiya to miskini na da kwa amma bai kai na shekara ba ko bai wadace shi ba har muka faɗi bambanci tsakanin ka iya samun wani abu ne da goma amma kana cikin miskini dan ga masu jirgin roma an ce masakin ne amma safina su bakana ne masakin ne suna da jirgin roma amma masakin ne ka fahimta ko wa kabisata wannan hadisi rawahu ahmad imamu ahmad bin hanbal ya rawaito wa qawwahu abu daud wa nasa'i abu da nasa'i suka ce hadisi na sahihi at ta iya zantowa sun hassana shi ko sun sahaha shi a takaice dai hadisi na cikin hadisi makabul wanda zai iya zama hujja kenan har a kasa malam ya lamba yace qala imam ahmad huwa ajwadu isnadan yace sanadin sai yana da matukar kyau kwarai daga duk wannan uslubi ne na nuna hadisi karbabbe ne walil qabuli yutliquna jayyida والصالحة الثابتة والمجودة وهذه بين الصحيح والحسن كما الإمام السيوطي يفعل إن سنتو كربان حديثي سيستي مسا جيد تو حديثي هذا ما كربان بكنا كوسة مسا صالح كوسة مسا ثابت كوسة مسا مجود dukkan waɗannan lafazza da ke nuna hadisi karbabbe sai ce wa hadhihi bayna sahihi wal hasan waɗannan ana amfani da su tsakanin hadisi sahihi ko hasan duk wanda dai ka وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المسألة لا تهل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فهلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فهلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة hatta yaquma thalathatun min zawil hija min qaumi laqad asabat fulanan faqatun فهلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا أنكر حديث دقاء قبيصة ابن مخارق الهلالي yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal mas'alata la tahillu roko ba shi halatta illa li ahadi salasa sai ga daya cikin mutane uku na farkon su rajulun tahammala habalatan mutumin da ya jibinci nauyin wani bashi suna fassara hamala shine dukkan wani nauyi da ka dora cikin zimmarka domin sulhu tsakanin mutane biyu jama'u biyu ko mutane biyu to dukkan mutumin da ya dauki wani nauyi ya dora ma kansa na sulhu tsakanin mutane da ke rigima kan dukiya yace ni na ji na gani zan biya abin da kuke rigima kai din dan dai a sulhunta to shine hammala hamala to wanda yake da duk irin wannan fa hu mas'alatu zakka ta halatta gare shi hatta yusibaha ya halatta kai yi roko hatta yusibaha har sai ya samu abin da zai biya wannan bashi thumma yumsik daga lokacin da ya samu wannan kuma sai ya daina roko ya taka birki daga nan ba da gogon barasa ba shi ba maula kuma wa rajulun asabathu ja'ihatun ko mutumin da wata musiba ta same shi ja'iha Shi ne dukkan wani bala'i saukakke daga sama dukkan wani bala'i da Allah ya kaddara ya samu mutane ambaliyar ruwa ja'iha ce gobara ja'iha ce gane ko a samu wato ainihin faris zo ya amfanin gona wannan duk ja'iha ce yan fashi shi tare ka wannan ma zai iya shiga cikin ja'iha ja'iha dai dukkan wata musiba saukakkiya da ta zo ta daren mutum ijtahad malahu wanda ta zo ta hadidiye dukiyarsa ta halaka dukiyarsa wannan ja'iha din ko wannan musiba din fa halaka al mas'alatu hatta yusiba qiwaman wannan ya halatta ya roki mutane har ya samu qiwaman abinda zai wadatar da shi min aishin na rayuwa da ya samu abinda zai wadatar da shi na rayuwa shikenan gobe ta zo a kasuwa ta same shi ta cinye jarinsa ko a gidansa ko a wani abu makamancin haka to ya halatta ya roki mutane da ya samu wani abu mai kauri da zai iya sarrafawa to kuma sai dakatar da roko haka daga lokacin roko ya zama haramun kaga makasudi kenan yanzu ku rinka kallon ina son mu rinka bin hadisan maza sallallahu alaihi wasallam dai ku rinka fahimtar yadda sako annabi ke bayar da sako kaga a maimakon a haramta bara kaulan wahida sai zanto wani zai shiga cikin tsanani a maimakon a bude kofar da bude sai zanto wadansu ne da bara ta zama mai sana'a shi ku addinin musulunci bai gaji tsanantawa ba bai gaji sako-sako ba addini na tsaka tsakiya da haka sai ya halatta bara a wani lokaci ya haramta ta a wani lokaci duk wanda ya zo ya ce bara ta halatta koyaushe to wanda na cikin zalunci kenan dukkan wanda ya zo ya ce bara ko alama ba ta halatta ba a kowane irin hali shi ma wannan ya yi zalunci da haka sai dai mutum ya tsaya a tsaka tsakiya wala tagalu fi amrin min al fi shay'in min al amri waqtasid kila tarafai qasd al umuri zamin ko da lokaci an fi so ka tsaya tsakiya tsakiya kar ka zurfafa da yawa kada kuma ka sassauta da yawa domin kila sarafai qasdil umuri zamim in ka zurfafa da yawa sai a zarge ka a shari'a haka in kai sako sako da yawa sai a zarge ka a shari'a an gane ko kullum so ake ka tsaya tsaka tsakiya wa kazalika jalnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ورجل أصابته فاقة hatta ya kuma salasatun min zawul hija ko mutumin da wata faka faka shine tsananin talauci tsananin talauci ya same shi hatta ya kuma salasatun min zawul hija min qaumi har a samu mutum uku min zawul hija cikin ma'abuta hankali daga cikin mutanensa su tashi su rinka cewa laqad asabat fulanan faƙa. jama'a tsananin talauci fa ya durwowa ne kare arziki ta zo masa bayan da an san shi ne irin wannan suna zuwa Ka ga mutum yana ta himmar yana ta kwazan amma kudin kamar cinna mutum tai Allah ya riga ya turo sai ya kare babu yadda ya iya to kaga wannan ba ragwancin sa bane ba kaddarawa ce ta ubangiji ta ya ɗaukaka abin da ya ya kaskantar da abin da yaso so lokacin kuma da ya so ba wanda ya ce kuma dan me dan shi fa'adul lima yurid ne to irin wannan idan ta faru za ka samu wani na da jin kunya ya tambaya in ya tambaya ma za a ki gaskata shi a ce mai kaza mai kaza zai zo na roƙon mutane ba su tabbatar ciki na ciki to masu hankali cikin mutanensa wanda suka karance shi suka gane yana cikin tsanani suka karanci mutane suka ga mutane kuma su gane wani ga abin da yake ciki to sai a samu waɗansu su tashi su yi bayani jama'a lalle ko wani dan uwanmu wanda da yana cikin wadata amma halin kakanika ya same shi ya kamata a taimaka masa a yi kaza a yi kaza a yi kaza don saboda a fitar da shi a sauƙaƙa masa koyaya cikin abin da yake ciki in hali ya kama su bayyana shi sai su bayyana shi in hali ya kama su koye sunansa sai su koye sunansa akwai lokacin da ba sai sun bayyana sunansa ba sai zanto akwai cin mutunci kila zai ji ba daɗi ko sai su koye sunansa shi yasa ma abuta hankali saboda musulunci an gina shi ne akan ukhuwa imaniya innamal mu'minuna ikhwa kaga ba shi zai tashi ainihin ya abin nan ɗansa ya nuna fuskarsa gaban jama'a ba da akwai kaskanci a cikin da yawa wani ba zai iya ba to sai a samu masu hankali waɗanda suka san ya kamata sai su yi bayanin halin da dan uwan musulmi ke ciki duk wannan tsari ne na rayuwa wallahi da mun bi sai mu samu sauki a cikin rayuwa da muka kyale wannan tsari muka dauko wani tsari namu na kanmu da muka kirkira cikin gida ko aka kawo mana daga waje muka gina rayuwa a kai ta ƙarya ta rashin imani ta rashin tausayi shi yasa sai muke shiga cikin halin kakani kai kana da kuɗin baka jin kuɗin su kana da sarauta baka jin baka jin dadin sarauta mulkin kake da shi amma baka jin dadin sa dan kowace kana da opposition kowace baka zama cikin kwanciyar hankali to inda rayuwa take kenan matukar ba dora ta kan qur'ani hadisi ba a samu mutum uku su tashi masu hankali su ce laqad asabat fulanan faqat jama'a hakika talauci fa ya samu wani to fa halat lahu almas'alatu irin wannan mutumin fa roko ya halatta gare shi hatta yusiba qiwaman min aish har ya samu abin da zai wadatar da shi na rayuwa sai annabi ce ma suwa hunna min almas'alati ya qabisatu ya kai ka bisa duk abin da ba wannan guda ukun ba na wani roko ko bara ko allazi wahidin da za a yi suhtun ya'kuluhu sahibuhu suhtan annabi ce suhtun haramun ne ya'kuluhu sahibuhu suhtan dan ma abucin su zai ci shi a matsayin haramun yake ci shi suhtu shine al su ita kun bi azab to ga khaba man asalin a suht alhalak halaka ke to kaga dukkan waɗannan hadisai ne da ake kafa hujja da su kan wato ainihin haramcin yin bara matukar ba da uzuri na shari'a ba to daidai wannan hadisin ne na kawo nake sa in kawo mana waɗansu daga cikin hadisai ga su kamar haka matsayin wannan hadisi sahihi ne rawahu muslim imamu muslim ya rawaito kaga magana ta gari wa abu dawud wa zai kuzaima wa ibn hibban kadan daga cikin hadisan da nake so in koro mana a gurguje zan kawo su cikin littafin at-targhib wa tarhib na al-hafiz al-munziri al-imam al-munziri daga cikin hadisan ya kawo su suna da yawa babin da ya musu ya ce a tarhibu min al-mas'alati babin da yake magana dangane da razanaswa da tsoratarwa game da roko wa tahrimu hama al-gina da haramcin roko matukar mutum na cikin wadata wa ma jaa fi zammi tama'i da irin abin da ya zo na nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake zargin kwaɗayi da zalama wa tarhibu fi ta'affuf a waje ɗaya kuma ga hadisai da suke kwaɗatarwa wajen kawar da kai da kame kai wal qana'a da nuna wadatar zuci wal akl min kasabi yadihi da kuma mutum ya rinka ci daga gumin hannunsa hadisan da duk zai kawo kenan wannan sune littafan hadisi da ke rayar da dukkan wata al'umma da ta mutu yana kulla babi sai kawai ce an ibn umar radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala kawai makarantar manzo Allah kai tsaye manzo Allah sallallahu ya ce la tazalu al mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala Walaisafi fi wajhihi muz'atu mutum ba zai guje ba yana ta roko har sai ya gamu da Allah gobe kiyama babu ko da tsoka ɗaya ta nama a fuskarsa wannan hadisi da bukari da muslim da imamun nasa'i duk sun rawaito shi ya gabe ce manzon Allah ya ce man sa'ala nasa fi ghairi faqatin nazarat bihi wanda duk ya roki mutane ba wai wani talauci ne ya kunno mata kai ba au iyalin la ba kuma dan waɗansu iyali ba da suka yi waita baya iya gudanar da su ba ba da wani ɗaya da cikin dalilin nan ba haka kawai ya roki mutane ja a yawmal qiyamati bi wajhin laysa alaihi lahmun zai zo ranar tashin kiyama da fuskar da babu nama a kanta warangol haka zai tashi a wani hadisin yace man a ala nafsihi babu mas'alatin min ghairi faqatin nazalat bihi dukkan wanda ya bude wa kansa kofar roko ba tare da talauci da ya same shi ba aw iyalun la yutiquhum ba tare da nauyin iyali da ya masa yawa ba fataha Allahu alaihi babu faqatin to sai Allah ya buɗe masa kofar talauci min haisu yi yahtasib ta inda baya tsammani har ya mutu yana mabarati, har ya mutu yana maroki ko za ka ba bashi malala gashin tinkiya makarin kirge da bawo ke cewa ba inda za a yi jiya wadata dole sai ya roƙa dole duk abin da za ka ba shi ba zai wadatu ba sai ya roƙa ki rawahul al wa huwa hadithun jayyidun fi shawahid hadisi na gaba ce anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wurin annabi ya sa'aluhu yana roƙonsa fa atahu sai annabi ya bashi abin da ya roƙa. falamma wada rijlahu ala uskufatil bab lokacin da ya dora kafarsa akan dokin kofa zai fita waje qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah yace law ya'lamuna ma fil mas'alati da sun san laifin da ke cikin roƙon mutane ma masha ahadun ila ahadin yas'aluhu da ba taɓa samun wani ya je wurin wani ya roke shi wani abu ba da sun san laifin da ke cikin roƙo da a tarihin su ba za a taba samun wani ya je wurin wani ya roki wani wani abu ba a wani hadisin ne yace law ya alamu sahibul mas'alati ma lahu fiha lam yas'al mai roko da zai san menene dalilin da abin da aka tanadan masa da da ya gwamnati bai taba roƙon kowa ba a tarihinsa a wani hadisin yace mas'alatul ghani shay'un fi wajhihi yawm al-qiyamah mutum yana cikin wadata har kawai ya mai da roƙo sana'a ya rinka roƙon mutane ko ya mai da bara ya rinka bara ga mutane to wannan shainun wani muni ne da aibu da alama ta wulakanci bi wajen yi a fuskar sa yawmul kiyama a ranar tashi kiyama duk mai bara ko mai roƙo alama za su tashi da kaga fuskar shi kaga fuskar mabaraci a lahira da kaga fuskar shi kaga fuskar maroƙi kenan san kira kowa zai gane shi a gane wannan san kira san maula ne kawai ka duba duk irin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi hadisin da mu kawo na karshe karshe annabi sallallahu alaihi ya yace innal mas'alata la tahillu li ghanin wala li dhimirratin sawi sadaka fa ko roko baya halatta ga mawadaci ko da dukkan mai karfi wanda ke da lafiyar gabbai illa li zifakarin mudika sai ga wanda talaucin sa ya tsananta ba wai kowane talauci ba talaucin ya tsananta aw hurmin mufzi' ko wanda bashi ya riga ya har ma ya firgitar da shi ya sa ko sallah yake yana ya manta raka'a nauci bashi yi yawa a kansa wa man sa'ala an-nasa liyasriya bihi maluhu dukkan wanda ya roki mutane kawai dan ya kara habaka dukiyarsa ba dan bukata ce ta sa ba kana kumushan fi wajhihi yawmal qiyamah wannan sai ya zame masa wani dabbara dabbara da tabo a fuskar salamin tashin kiyama wa radfan yakuluhu min jahannam da kuma wani abin da zai zama shi zai ci a ranar a cikin jahannama faman sha'a falyuqlil waman sha'a falyuktir annabi ce wanda yake zai yawaita sai je yawaita wanda kuma zai karanta kuma sai karanta kuma ya san dai cewa abin nan da zai yi to gashi sakamakonsa Allah ya tsare hadisin da zamu kawo na karshe ba wakin ne karshe a babin ba amma wanda zamu kawo na karshe cikin jerin hadisan da hadisin da ya kawo sun fa 20 yace man sa'alan nasa takassuran wanda yake roƙon mutane dai yawaita dukiya fa inna ma yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastaksir wannan dama mun fade shi jiya falyastaqilla aw liyastaksir abin da yake roƙa garwashin mutane yake roƙa mutane su bashi dan haka ganin damar sa ne yawaita ganin damar sa ne kuma ya takaita abin ya zanto kaɗan dukkan waɗannan na nuna mana cewa ashe baya dacewa ga mutum ya yi roƙo sai fa cikin halin da annabi ya ambata cikin hadisi kamar da magani وانا عبد المطلب بن ربيعه مكوما ولتاكم مكينا وانا عبد المطلب بن ربيعه ابن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم an karbo حديثي daga عبد المطلب ابن ربيعه ابن الحارث يتي من manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ان sadaqata لا تنبغي li محمد ita sadaka ba ta dacewa da zurriyar gidan Annabi ahlul bait sharifai ba sa cin sadaka la tambagi li ali muhammad ta dace ba ga iyalin gidan annabi inna ba hiya awsaqun nas ai ita sadaka zakka da kuke da gani dattin mutane me yasa annabi ce dattin mutane haka na sun qur'ani ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim tutahhiruhum kaga min dhunub kenan tuzakkihim duk min zunub wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiyun alim a ce ita zaka idan an fitar tana kankare dattin mutane ne to sai aka siffarta ta kamar ma ita ce dattin dan kasancewa tana kankare datti to duk abin da ya zama kankare datti ko a iya bashi sunan datti ko a kamanta shi da datti ai bai dace a kai shi inda ya dace bai dace a kai shi wuri mai kima ba zuriyar gidan annabi kuma sun fi kowace zuriya kima da haka zuwa za su karbi zakka ba kaga duk wanda ya tabbatar a kansa shi sharifi ne ko jikan annabi ne kaga dukkan waliyan Najeriya ko wata ake jikan annabi ne shehu wani jika annabi ne shehu wani jika annabi ne ya ba a bata masa rai sai ransa ya baci duniya za su tashi za a rasa ruwan sha wai jika annabi ne aka bata yau kuma jika annabi sai ka zo ka kawo mutane musiba in an rasa ruwan sha Allah ya ce wa ja'alna min al-ma'i kullu shay'in hay annabi kuma shine yafi jin kanta sama da jin kan da mahaifiyarsa take masa to ya su zai zo kuma bai da imani bai da tausayi bai da jin kai an bata masa rai kawai sai a rasa ruwan sha ya kyauta kenan dan Allah dan Allah ba ya kamata ya koyi daga kansa ba kakansa in an bakanta masa ma ya ce waki to shi an bakanta masa ya hana mutane ruwan sha ya zama jikin gidan annabi kenan idza takharta bi aba'in lahum sharafun qulna sadaqta walakin bi isma ma waladu idan dai za yi da tinkahu da iyaye da kakanni ma'abuta karamci sai mu ce kore da gaske mun ji mun gani suna da karamci amma tir da zurriyarsa ta bayan tunda ba su koyi da su ba su musallama suna da karamci amma zurriyarsu da suka biyo bayan su fa dole sai in sun yi aiki irin nasu an gane ko na'am eh akwai da suke zuwa suke yi nema yin waɗannan sadaka musamman a masallataya amma kuma mutane ba kowa da suke zuwa mai mutu saboda ka idan waɗansu sun yi ƙoƙarin su binciken ko su nuna musu cewa bai kamata su yi wannan hukumar da zaɓen zai da in ka ba shi zaɓen kafin kai za ka samu lada. To ka gani da suna ɗaure mai irin wannan mutane wato su yi cewa su yi su yi mm. suna nuna cewa ko in ka ba shi ne ko ko da a ɗauka ya ce ko da abin da gaskiya bai ka ba shi ko ke su kayan shi a gurin shi kuma bai da shi ba shi kyawun niyya ce cewa a baka yake shi ba sai ke suna na a ga wani mutum ta yi yana neman wani ko da ya ta an cikin wani ne ya bai rumi shi da ta ga da mutum salamu da wanda a gara hamsin hamsin sai da kai dan kuwa da kuɗi a wannan aljihunka kake neman taimako kuma yana da irin gari biyar na jin tsaro sai kuma da ana yi da wata da amma makaranta da yana neman kuɗi a sai a lokacin sai ke ce wai ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutane a wani ya masa haka sa bai kuma kila ma wannan sanin a ya yi. a gaskiya idan sun eh. da suka dore da su su ne ba su kula su Wato abin da yake faruwa an yadda in dai ka ba da sadaka bisa da kyakkyawan niyya kana da lada ko da wanda ka ba din bai cancanta ba. wannan ba zai haramta maka lada ba yana daga cikin adalcin ubangiji ba zai haramta maka lada ba amma magana ta rage na shi wannan wanda muka gano bai cancanta ba dole mu masa nasiha ya daina ko za mu gura masa ido ba zai yi wakiya da shi ba saboda yau mutane sun ne sun mayar da wannan neman taimakon a matsayin sana'a ka san yanzu a waɗansu wuraren akwai wanda ya zo ya karya ce babansa ya mutu a asibiti ba da likafani zai kashe babansa ya kashe babarsa ya kashe dukkan makotansa a bashi likafani kuma karya yake fa zai kake su da labari yace sun mutu a ba shi likafani to yanzu dan girman Allah wannan idan aka gano irin su dan ba za a yi magana ba kuwa dole a yi magana dole a yi magana irin waɗannan saboda haka idan mutum ya bayyana a cikin siffar da babu wata tuhuma sai a ba shi sadaka ya tafiya idan mutum ya bayyana a siffar da take akwai tuhuma misali ya zo ya yi ƙarya ya zo ya yi ƙarya wata ya zo sai aka gane shi ai wannan shine ya zo ba da ma ya ya musulunta kasa ko da suke kare kuma sun musulunta to wannan kaga sai a koyar da su a musulunci idan ka musulunci zaka yi ne dan Allah ba wai dan mu musulmi mu tara maka wani ba mu taimake ka wannan Allah ya karanta mana amma kai karka musulunci dan saboda wannan sai mu karantar da shi mu fahimtar da shi cewa musulunci fa ga yadda yake a tsari to gaskiya ba za a kyale ko ba haka abu da ba ce a ah, to ai a kyale duk wanda yayi shi kenan kai idan ma kai kana da lada ga ko tuhuma ta riga ta kewaye mutum alamu na nuna ƙarya yake duk wanda alamu suka nuna ƙarya yake wajibi ne a fadakar da mutane game da shi kuma shi wajibi ne a fadakar da shi kaga dole mu karanta masa wadannan hadisan ya zamu kyale wadannan hadisan annabi ya faɗa ba dan mu isa to annabi ya riga ce wanda ya roko kaza ga kaza wanda ya roki kaza ga kaza wanda ya roki kaza ga kaza in baka cikin wadanda annabi ya ce ga matsayinka kaga dole a tabbatar da wadannan amma mutane kariya suke ko ne sai shi matafiyi ne gudurin sai yanke masa kaza kaza gudurin sai da kun ba shi shi kenan kuma gobe za ka ganshi a wani masallacin kuma kai akwai wanda za ka ɗauke shi kai shi mota ka je ka sa shi a mota ka bada kuɗin daga ƙarshe ya dare ba arziki ya ba shi rabin kuɗin ma eh. ya bar masa sauran rabin eh. in ta kamar kawai kai gaskiya kake so sai ka kai shi ka tsora shi mota zuwa Maiduguri ko makurdi to ya yadda ya je ya shiga tasha din ka biya kuɗin motar ya zauna a kan sit matukar ka tafi ko kuma za ka bari motar ta dan fita waje kai kana ganin sun tafi zai tsaya bayan gari da direba ya ce dan Allah ya ba shi ko rabin kuɗin ma ko ma nawa ne ya yafe masa sauran to mutanen da suke da wannan mutuwar zuciyar ya za a kyale wannan abin ya ci gaba da yaduwa cikin al'umma wannan fa shi ya gadarwa da al'ummar musulmi rauni da lalaci a ba za a kyale wannan ba dari bisa dari dukkan wanda ya bayar da sadaka yana tsammanin wannan mutum mabukaci ne yawa ya gari ba mabukaci ba wannan baya haram kwace maka lada a wajen Allah kana da lada a wurin Allah subhanahu wataala haram a wannan wannan eh mutum ya ga ne ma fatura da kansa amma sai kasance suka suka kare su suka fice su kuma to ba mu tabbata ba mun je mun samu inda suke wannan al'amarin hmm. aka dai ba samu gaskiya ba kwa sanin kudi ba sana na dare ba wani laifi dan bai kamata a taimaka masa kan farna ba da a kwace wannan kudi sai zuwa ayyukan musulunci da su duk wanda ya wannan karya tara kudi daga baya aka ja ka bincike a gane karya ke sai a kwace kudi ko kuma kara a bashi sai a zo masallaci a sai tabarmi a gyara sufika a gyara amfalfaya a gyara kayan wa'azi a yi ta yi a sai halari a zuba a masallaci kowa karanta ya samu lada ya za a saurari ke bata mutane lokaci kai fa abin da ake so musulmai ka zanto uduwan nafi ya zanto kai memba ne a cikin musulmai wanda yake da amfani ba sai ka kashe ba a kai ma gini kake yi to waɗannan gini rusa gini suke gaba da Allah ya tsare mu annabi ya ce la tambagi li ali muhammad inna ma hiya awsaqun nas wa fi riwayatin a wata riwaya yace innaha la tahillu li muhammadin wala li ali muhammad wannan sadaka ta zakka fa ba ta dacewa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta dacewa ga iyalan gidansa kuma wato ana magana ne akan sadaka ta zakka amma sadaka ta nafila ta yau da gobe galibin malamai sun tafi kan cewa ko alal baiti ana iya basu amma sadaka zakka ce za a baiwa alal baiti ba to su wane ne alal baiti kuma su ne zuriyar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ayi malamai su ahlul bait waɗanda ba a baiwa zakka su ne zurriyar gidan Ali bin Abi Talib zuriyar gidan Aqilu ibn Abi Talib zuriyar gidan Ja'far ibn Abi Talib zuriyar gidan Hamzatu ibn Abdul Muttalib zuriyar gidan shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko alu aqil da alu ali da al Ja'far da al Abbas da zuriyar gidan Abbas kaga zuriyar gidan gidaje guda nawa kenan shida gidan Abbas gidan Aliyu gidan Aqilu gidan Ja'far gidan Annabi Muhammad sallallahu gidan Hamza ibn Abdul Muttalib waɗanda suka ja banu Hashim ne gaba daya gaba dayan banu Hashim duk wanda yake dangantuwa zuwa gidan banu Hashim matukar musulmi ne to yana cikin ahlul bait waɗanda ake magana din a kansu waɗanda ba a ba su zakka amma idan an je yaƙi an samo ganima to za a raba dukiyar kashi biyar a basu kashi ɗaya ko da su basu je yakin ba wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wa litama wal masakin wa ibn sabil in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abidina yawm al furqan yawm al taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir da haka za a basu khumsul maghnam wato daya cikin biyar na ganima ahlul bait suna da kima suna da daraja suna da falala dan saboda yana daga cikin falalar su ma ba yanda za a yi kawo annabi salati sai kasa su a ciki Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad a yau dukkan wanda muka bi sa shi wani ne dan wani ne dan wani ne karshe muka samu ya dangantu zuwa daya cikin gidajen can guda shida da muka ambata to yana cikin adal bai to kaga wannan wani abu ne da yake na falala da daraja shi yasa sai waɗansu suka rinka da'awarsa bisa ga ƙarya duk abu na falala sai ka samu ne yayi an annabta ba ita ce karshe ba wani yayi da'awarta ilahantaka ba wani yayi da'awarta to annabta annabi ce tun da ransa yake ba da labarin za a samu mutum talatin za su yi da'awar annabta malamai suka ce ai ba wai su ne talatin karshe ba yana nufin waɗanda za su yi ƙarfi su samu mabiya banda yan ko waɗanda kila ba su da mabiya kowa na cewa shi annabi ne annabi ce ni ko ba annabi bayana har zuwa tashin kiyawa to shi yasa sai aka yi da'awar annabta sai aka yi da'awar walitaka kuma ake da'awar adal baiti ko sharaftaka maganar cewa dan kai da gidan annabi ne wanda za a ce maka adal baiti ko sharifi wannan ke nuna wuta ba ta cinka wannan duk ƙarya ne ba da asali a shari'a adal baiti suna jin zafin wuta wa rage ta wai suna nan tashin kiyama da ruwan sanyi firira za su su za a yi musu azaba ne da ruwan sanyi ko kankara saboda wuta ba ba za ta ci su ba wannan duk magana ce mara asali a shari'a an gane ko duk wanda kaga an hura wuta ya je ya sa hannunsa a ciki bata kama shi ba ko ya sa karfe cikin wuta ya zare ya taba shi da jansa ko ba tare da ya tsonu ba ba maganan cewa zuri gidan annabi ne yanzu imanin sa ake bincika musulmi ne ko ko tsafi yake akwai waɗanda tsafi ne suke yi ba wuta suke sa hannun nasu ba wutan nan suke sa hannunsu a wani wuri kai suke maka takhayyul kamar suke suka sa hannun akwai waɗanda suke amfani da wani sinadari da makera suke amfani da shi ganye ne a dajin Allah idan ka ɗauko shi ka zo ka daka shi ka kwaba shi a hannunka ka shafe hannunka da shi zaka iya daukan wuta ka kone ba amma da ka wanke hannunka kenan shi yasa lokacin ibnu taymiya wadanda suka zo wasu sharifai ne suna wannan barazana ibnu taymiya yake su yi wanka in yi wanka mu shiga cikin watan ne da su suka kiyarda ko da nan gurin mara gaya abokar gumi Allah dukansa daga shega abokar Mahmud Gumi wani ya zo irin yan taurin nan yanka je gere yana yanka yace wallahi idan kai bismillah da kikkiawan niyya kai yanka sai ka yanka shi ka gana ta yanka ta kici yi bismillah gurgurdan imanin ka gurgurdan yadda zaka yanka shi kawai abin da ake bukata masu tauhidi su tsaya su rushe duk wannan shirkar amma sai da tauhidi da ilimi da mu'amala da akhlaq amma duk wannan da suke dawo shirka kariya. suke ba wani mutum da za a ce wuta ba ta ce shi babu shi kawai wani rufa da yake mutane ko su to wannan kuma sai waɗansu sai su fake da wannan a ce karama ce ita kuma babu ɗin karama an yadda akwai karama a musulunci amma abu ne da Allah ke girma mutum wani kharik ne amrun kharikun lil'ada al'amari ne da yake saba al'ada Allah ya gudanar da shi kan wani mutum to shi nau'ikan ababen da suke saba al'ada ake gudanar da su a kan irin mutane ne guda uku imma dai wanda ya zo da wannan al'amari mai saba al'ada zai iya yin takara da abin ya kawo shi to ba mu iya yin wannan sai annabi sai ya zanto wannan abin sunan shi mu'jiza kamar yadda annabi Musa ya je da sanda ta zama macijiya ya sanya hannunsa ya fitar yana kyalli kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi tafiya da shi Isra'i da Mi'raj kamar yadda zuwa alkur'ani mai girma kamar yadda annabi isa yake kashe ya yake rayar da matacce da izinin ubangiji ya warkar da makaho ya warkar da mai kaza dukkan sa da izinin wa wannan ai amrun khariqul lil ada al'amari ne da ya saba ma al'ada amma Allah ya gudanar da shi kan wani bawa to irin wannan bawan da zai iya takarar wannan abin lalle ne zanto annabi sai zanto wannan abin da zo da shi ya zama sa mai mu'jiza gagara koyo mu'jiza na biyu wanda Allah zai gudanar a hannun wani bawa abu mai saba al'ada ne Allah ya gudanar da shi a wani bawa amma shi kansa bawan bai san abin ya faru ba kafin faruwar abin da minti biyar bai san zai faru ba sai bayan ya faru kawai sai ya gani shi ma bai sani ba to wannan ita ce karama alamar wannan yadda zamu gane karama ce ya zanto abin da ya faru ya saba al'ada ya zanto wanda mutum zahirin ayyukansa yana bin qur'ani da hadisi sau da kafa kuma ya zanto ba takara ya mana da abin ba shi ma bai san abin zai faru ba sai da abin ya faru ya gani irin yadda usaid bin hudayr yazo yana karanta alqur'ani mai girma yana cikin karatu sai ga waɗansu irin fitulu da tun yana cikin karatu sai ga dokin sai yana zallo da ya daina karatu sai dokin ya tsaya in ya ci gaba da karatu sai dokin ya rinka zallo kamar zai sunke daga yadda aka daure sai dai ga me ke faruwa game da dokin nan sai ya ga wadannan haske fitulu sun yi sama tun yana ganin su har daina ganin su bai san ko menene ba da aka waye gari sai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga abin da na gani jiya sai manzo Allah ce tilka mala'ikatun danat li sautika ya usai yace mala'iku ne suka sau ko mu ya takara da abin yace da kai kawo gulu ka aji gaba na zan in tashi ka ga ya hau ya tashi zo mu je bakin teku in ketare ruwa da kai ga ya taka ruwa bai nutse ba ya wuce ka ga ya kirayi wuta ya taka mata tsawa ta mutu ko ya kira wata ta zo ka ga ya tashi sama ka ga ya yi menene to wannan matsafi ne kawai kar ma ce maka karama tsafi ne tsabage shine suka ce idza ra'aita rajulan yasiru wa fawqa ma'il bahri kad yasiru wa lam yaqif inda hududi shar'i fa innahu mustadrajun aw bidai idan ka mutum yana tashi sama kamar tsuntsu ko ka yana tafiya kan ruwa ya shifar tabarma ko bai shifar tabarma yana tafiya kan ruwa sannan ko bai tsaya kan Allah ya ce annabi ya ce ba to ka tabbatar wannan mutum mustadraj Allah yana masa istidraji mazafi ne aw bid'i ko kafir duk dan bid'a ne kawai to su mutane abinda kawai suke lura da shi abu ya saba ma al'ada sai su dauka karama ce to akwai abin da ya saba ma al'ada kuma tsafi ne ba karama bace ba mai shi ba ma wai zama wali ba so ake zama musulmi ma tukuna ba ma wali taka ba to amma duk mutane ba su gane wannan dole sai da karatu saboda haka zuriyar gidan annabi sun fi kowa daraja kan cikin mutane ba inda za a ce ga wata zuriya ta zuriyar gidan annabi to amma su wane ne su abu ne da baka da awata sai in tarihin ka ya nuna haka idan ko shakka kake idan ka tabbatar da dangantuwa kace ni dan wannan gidan ne to kai ƙarya kenan a addinin musulunci kuma ka aikata kaba'ira cikin kaba'ira kabira cikin kaba'ira ka danganci zuwa gidan annabi bisa ga shakka dan shakka ba a gina hukunci a kai sai tabbas lalle na samu tarihin gidanmu ne dan wani ne dan wani ne dan wani ne dan wani ne har zuwa ɗaya daga cikin gidajen nan guda shida amma ko shakka kai amma duk da ka ce da gaba da danganta kanka to kai ma ka san makarici ne kai balla sana abin da baka da tabbas a kai na'am mayan wasu kan sa alhari eh wadannan na sa su alhari duk suna cikin banu hashim duk suna cikin banu hashim shi yasa na ce waɗansu ce banu hashim kamar وفي رواية إنها لا تهل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم وعن جبير بن مطعم عن رواية لك جبير بن مطعم رضي الله عنه قال jubair ibn mutum ce, mashaitu ana wa usman mun tafi ni da usman ibn affan ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga annabi tsira da mutum Allah su tabbata gare shi da muka je wurin sa me ya faru fa kullu ya rasulullah sai muka ce ya manzon Allah a taita banil muttalibi min khumsi khaybara wa taraktana banu abdul muttalib ka tara su ka ba wani abu daga ɗaya bisa biyar na ganiman khaybar amma mu kai kyale ba ka ba mu komai ba su masu wannan dawar jubair ibn mutayyib da kuma usman ibn affan ka bai wa banu abdul muttalib mu ka kyale wa nahnu wa hum bi manzilatin wahida mu da su kamar matsayi ɗaya muke banu abdul muttalib ko banu muttalib dukkan su dangi ne na hashim dan shi al-muttalib din dan uwan hashim ne to shi hashim din nan wannan shi in gidan muttalib ka ba su kubuti tunda suna dangantaka da gidan hashim to ai mu ma asalin mu muna dangantuwa zuwa ga shi hashim din saboda menene Jubair ibn Mutaim yana daga cikin Bani Naufal Naufal kuma dan Abdul Manaf Abdul Manaf kuma dan uwa ne na Hashim shi ko Usman bin Affan yana dangantuwa zuwa ga ginin Abdul Shams Abdul Shams kuma yana dangantuwa zuwa ga Abdul Manaf Abdul Manaf kuma dan uwa ne nawa na Hashim to yadda ka ba waɗancan Banu Muttalib wai kawai don kuna dangantaka da hashim ai mu muna dangantaka da hashim don me zaka hana mu kun gane matsala shine abin da Jubair bin Hutayim dawa da Usman bin Affan suke magana kai. fa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah zai ba su anka sai ce inna babanul muttalib wa banu hashim shay'un wahid ku sani fa da banu hashim da banu muttalib abu ɗaya ne amma ban da ku ban da ku bani abdu shams banda ku bani naufal duk ba za ku shiga ciki ba duk da cewa duka kun yi dangantuwa zuwa ga mana. Ku yi dangantuwa zuwa ga hashim amma banu mutalib da banu hashim sun sha bamban da ku saboda me ga dukkan wanda ya karanta sira lokacin da aka turo annabi sallallahu alaihi wasallam a makka ya gama da kalubale iri iri ta kai ta kawo dukkan larabawa suka ce wa banu hashim mun yanke kowace irin alaka da ku ba za mu aura daga wajen ku ba kuma in kunne mauri ba za mu ba ku ba ba za mu sayar muku ba kuma in kunne ma ba za mu ba ku ba kowace irin alaka aka sa musu takunkumin kare tattalin arzikin kasa har sai in kun yadda kun ba mu annabi Muhammad mun kashe shi haka dukkan sauran larabawa suka ce suka ce matukar kun ce za ku tsaya ku kare shi da kwanku da kwarkwata ku to kun sai wa kanku rigima da dukkan larabawa dukkan za mu sa a yanke alaka da duka larabawa suka yanke alaka da su a lokacin banu muttalib sai suka ce mu muna tare da banu hashim tun da yan uwan mu ne abinda za su sha na wahala mun yadda suka je suka haɗu tare da su gaba da a ce da abu talib aka killace musu wani wuri inda saboda yunwa ma sai da suka rinka bin fata ta mushe a daji suna daka ta kaman gari su fata ta mushe kuma ga shi ma lokacin da suka yi wannan waɗansu su ma duk ba su musulunta ba abu talib ya saya wa kansa wannan wahalar da musulunta ba duk ya tsaya akan haka yace wa qad alimu anna ibnana la mukazzibul ladaina ya ya'ni bi qawli al-bawatin yace su sun sani dan mu ba makarici bane ba wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sun ce sunan shi Aminu anna ibnana la mukazzibul ladaina ba makarici bane ba wala ya ani bi qawlil bawatini kuma su san baya magana ta banza ma gama garin zance irin shari fada din nan ma baya yi ba ƙarya ba amma duk da haka suka yanke alaka da mu suka samu da kafin kuma gari na arziki yace muna nan akan wannan ba za mu rabu da shi ba mu ba su duk da haka kuma ya biya musulunta ba to a lokacin nan su banu nawfal da banu abdishams sun bi sauran larabawa ba su taimaka banu hashim ba shi yasa sai annabi ya ce yo ai banu da banu hashim abu ɗaya ne ko lokacin kuna ina <laughs> kun gane ko shi ne ma'anar da wanda bai ce inna ma banu mutalib wa banu hashim shay'un wahid da ya kasa mala ce banu hashim hum alu jafar wa alu ali wa alu aqil wa alu abbas wa alu haris wa lam yudkhul alu abi lahab ba a shigar da iyalan gidan abu lahab ba wal muradu anna banu muttalib yusharikuna bani hashim fi sami zawil qurba abin da ake nufi su banu muttalib za su yi tarayya da banu hashim cikin abin da ya shafi kasan nan na zawil qurba wato khumsul magnam kenan amma fatahrumu alaihim sadaqa sadaka za su zama haramun a kansu za a ba su zakka ko ba za a ba su ba su banu muttalib shi ya tafi kan cewa za ta haramta a kansu shi ne wannan ta'aliki shi ne hamdul fiqi amma galibin malamai suka ce suna da kuma maganin amma dai zakka ba haram bace ba a kansu kamar da take kan banu washin wannan kuma shi ne zance mafi inganci duk da akwai malaman da suka ce a ah, zakka ma duk da haka ba za a ba su ba tunda ya ce da banu hashin da banu mutalib shay'un wahid to wanda ce wani wahid fi maza sai suka ce fi musulun maganami la fi hukumin zakati wadanda suka ce a fi musulun maganami wa fi zakati shay'un wahid kun gane ko wa rawahu bukhari wannan hadisi imam bukhari ya ruwaito shi wa an abi rafi' radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu rafi' anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ba'atha rajulan ala sadaqati min bani makhzum annabi ya tura wani mutum cikin bani makhzum dan ya je ya karɓo zakka to wannan mutum suka ce sunansa al-arqam shi wancan abu rafi asalin sa bawa ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yantar da shi fa kana li abi rafi sai shi wannan mutum daga cikin bani makhzum da aka tura ya je ya karɓo zakka sai ya ce da abu rafi ishabni zo mu tafi tare fa innaka tusibu minha kai ma za a dan baka wani abu cikin al'amilina alaiha kenan fa qala la sai ce ba zan bi ka ba in je in karbi zakka hatta atiya annabi sallallahu alaihi wasallam har sai na je wurin annabi fa as'alahu in tambaye shi in ji shin ya halatta in ci zakka ko halatta ba ko tana ba shi cikin banu hashim amma asalinsa bawa ne na zurriyar gidan banu hashim sai suka yantar da shi to hukuncin da ya shafi banu hashim na haramcin zakka shi ma zai shafe shi kasancewarsa maula ne nasu bawa nasu da suka yantar ko bai tafe shi ba yace ni fa duk da ba wai su suka haife ni ba amma ni bawan su ne da suka yantar me yawa hukuncin da ya shafe su na haramcin zakka ni ma zai shafe ni da haka ba zan bi ka inje in ci zakka ba kawai in ci bilzarzancin sadaka sai na ji na tambaya annabi na ji me ke faruwa kun fahimta da kyau fasalahu sai tambayi annabi faqala sai annabi ce maulal qaumi min anfusihim wa innaha la tahillu lana sadaqa yace ai bawan da mutane suka yantar hukuncin shi hukuncin waɗannan mutanen yadda zakka ba ta halatta ga banu hashim to haka dukkan wani bawa mallakar gidan banu hashim da suka yantar da shi shi ma baya halatta ya me ya ci zakka shine maulal qawmi min anfusihim wa innaha la tahillu lana sadaqa annabi ce bai halatta ba gare mu gidan banu hashim mu ci sadaka rawahu ahmad wa thalatha wa ibn khuzaimah ibn hibban imam ahmad ibn hanbal da abu da tirmidhi da nasa'i sun rawaito haka ibn khuzaimah haka ibn hibban al-busti a wata riwaya da ba annabi ce mawalina minna bayan mu hukuncin su hukuncin mu bayan mu da muka yantar wannan yana cikin wato al-mujam al-awsat na imam tabarani hadisi na gaba wa salim ibn abdullah ibn umar an abihi an karbo hadisi daga salim dan gidan abdullah ibn umar shi kuma daga babansa radiyallahu anhu ma anna rasul anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzo Allah sallallahu kana yu'ti Umar ibn al-Khattab al-ata ya kasance na biyo Umar ibn al-Khattab al-ata kyauta daga baitul mali an gane ko fa yaqulu sai Umar yace atihi afqar minni hawa ya annabi Allah ka ba dai wanda ya da talauci ni kana alhamdulillah ina da dan abin da zan gudanar kaga ahlul lahi kake <laughs> ka dai ba wanda wanda yake atihi afqar minni fa yaqulu sai annabi ce khuzhu fatamawwalhu in ma ba ka da bukatar sa a yau taskance a taskar ka karbi ka ajiye fatamawwalhu yani ittakhidhu malam ka rike shi a matsayin dukiya aw tasaddaq bihi ko ka ba wani sadaka kai ma ka samu lada wa ma ja'aka min hadha mali duk abinda ya zo maka na zakka na sadaka na kyauta na dukiya wa anta gairu mushrifin ba kana mai zalama ba da roƙo wa na sa'ilin ba kana mai roƙo ba fa kullu to karbi kana zaune a gida kawai sai wani ya aiko maka da kyauta ba kai ka roke shi ba kai mawadaci ne amma duk da haka yake ga kyauta annabi ce ka karba an gane ko wa mala abinda ko ba aiko maka shi akai ba ba zuwa ya same ka ba fala tutbi'u nafsak kar ka bibitar da ranka ka kwadaitar da ita kan wannan abin ma'ana dai annabi na hana mai kenan roko wato idan ka roka baya dacewa amma kana zaune a gida kawai sai a aiko maka ba tare da ka roƙa ba a wani hadisi yace annabi ce inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilayka arziki ne Allah ya koro maka karba ya halatta karba ka aji ya halatta karba ka ba da shi sadaka an fahimta ko to waɗannan a takaice dai duk wannan hadisi na nuna mana mutanen da za a bai masa sadaka to amma idan kuka lura ba dukan sai ya kawo mana ba ya kawo mana fakiri ya kawo mana mai jihadi fi sabilillah ya kawo mana wanda Baki ke kansa bai kawo mana sauran ba saboda yana ganin sauran ko da bai faɗa ba kowa ya san ayar da ta magana a kansu inna masadakatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa bi sabili faridatan min Allah wallahu alimun hakim ajujuwa guda takwas da ake zo zakka na farko al faqir mun faɗi waye al faqir a baya ba mu maimai na biyu almiskin mun faɗi waye almiskin a baya ba mu bukatan maimai daga nan na uku sai wa al'amilina alaiha waɗanda aka ɗora wa aikin zakka imma dai sa'i wanda zai je ya karɓo zakkar ya kawo wa shugaba dan ya raba imma mai lissafi imma marubuci imma mai kaza duk wannan su cikin al'amilina alaiha an gane ko na gaba wal mu'allafatu qulubuhum to su waye al mu'allafatu qulubuhum waɗanda ake tausasa ake tausasa zukatansu akan musulunci to su almu'allafatu qulubuhum iri iri ne akwai waɗanda ba su riga sun musulunta ba amma ana san a ba su wani abu na zakka dan tsammanin ba su zai dawo su zuwa ga musulunci to ya halatta a ba su zakka matukar ana da wannan kyakkyawan tsammani akwai waɗanda ba su musulunta ba ba a sa ran ma za su shiga musulunci dan alamomi sun nuna ba ba sa san musulunci amma ana ganin in an ba su zakka gabar da suke yi za ta ragu to sai a ba su don gabar su ragu akwai waɗanda sun shigo musulunci suna ba su dare a ciki ba ana ganin ba su zakkan nan zai sa su ƙara natsuwa da musuluncin to sai a ba su zakka kaga almalafa kuma za su zama kashi kashi kenan ta iya wa musulmai ne su riga sun musulunta amma musuluncin bai nuna ba a iya ba su zakka ta iya wa so ake su musulunta dan madadi ya halatta ba su akwai wadansu asar da suke nuna kamar Umar bin Khattab na cewa da can ne ake faruwa lokacin musulunci ba da karfi yanzu muna da karfi ina mu ina mu lallashin kafirai wannan asar na Umar suna da matsayin su halaccin yana nan har ya a yau baya shafe wancan hukunci tabbatacce a cikin shari'a kun gane ku iyakacin fahimta ce tashi maganar sahabi ba ta zantowa nasir ga wani abu tabbatacce a cikin qur'ani ko hadisi makura a ce ijtihadinsa in ya dace daidai na da lada biyu in ya kuskure na da lada daya tunda shi ba masu mu bane ba amma dai hukuncin almu'allafa ta kullu muhimmiyana. an gane ko mun ga waɗanda aka zo yaki annabi ya raba ganima ya su bayan su ba su riga sun musulunta ba safwan annabi ya bashi bai riga ya musulunta ba aka ba shi rakumi goma ce a kara masa goma aka kara a kara masa aka ba shi rakumi ɗari ce kai tun da nake da ba wanda na sana a duniya irin ka amma ka yi ta bani kyauta har yanzu ba wanda nake so irin ka kai ashhadu an la ilaha illallah wa annaka <laughs> wa annaka ra kuma ya duba ya ganin nan garken guda ake dun nashi ne ya duba ya gani ce kai ashhadu an la ilaha illallah <laughs> magana ta kare ai to ko wadanda sai da haka za su shiga musulunci da haka alma Allah fitu kudu mu kenan sai ar-riqab wa fil riqab ar-riqab shine bawa to su bayi kala kala ne bayi alal kalli akwai iri hudu bawa na farko al-abdul qin tsantsar bawa wanda yake babu wani bangare na yanci da tare da shi na biyu akwai bawa al-mukatab wanda ubangidan ubangidansa ya rubuta masa fansa cewa kawo naira dubu kaza dan ka fanshi kanka to wannan bawa ne mukata akwai bawa mu dabbar wanda ubangidansa ya ce daga ranar da na mutu na ka samu yanci to kaga wannan yana nuna jiran da ubangidansa an gane ko akwai bawa kuma al-muba'ab wanda sashin sa bawa sashin sa kuma wato ainihin da shine kamar mutum biyu su hada kudi su sai bawa yana musu hidima ma yawa wannan gobe yawa wancan yawa wannan gobe sai ɗaya daga cikin su ce kai ni na yanta rabo na a jikinka to kaga ya zama bawa ne rabin sa rabin sa kuma mai yanci a yau shi bawa ne zai je ya gona aiki a gonar wannan gobe ko yana da yanci yana cin gashin kansa Mu a kenan akwai bawa ko mushtarak wanda mutum hudu ko biyar suke mallakarsa ba kuma wanda ya yantar da kowane bangare a jikinsa kaga bawa ne mushtarak to da Allah ce wa fil riqab wanne ake nufi cikin waɗannan nau'ikan bayi dukan su ko wani bangare na cikin su kun ga dai muna ta karanta aya so da yawa to wani bawa ake nufi cikin su ana bukatar da nawa eh wa fil riqab da ana sai yanci kansa ne shi yasa wadanda suka ce al-mukatab kawai ake nufi dai shine aka rubuta wa fansa cewa kawo ka za ka yi kanka sai a bashi da ka dai yi kansa amma idan ka bayo wa ba a ai ba dukansa ne zama bawa ba wani bangare ne na shi kuma shi ba rubuta masa fawasa ba idan ka bayo mudabbar yanzu shi baya da yanci sai ranar da ubangidansa ya mutu yanzu ubangidan na dare idan ka bashi wannan sarkar na koma zuwa gawa ubangidansa domin al'abdu wa ma malaka mulkul li sayyidi bawa da abin da ya mallaka duk mallakar ubangidansa ne da aka wani bawa kina yake nufi a nan gurin al-mukata wa zurikadu wal gharimina da wadanda ake bi bashi mun yi maganar bi bashi iri biyu a baya wa fi sabilillah mun yi maganar fi sabilillah shi ba abinda zai shiga cikin fi sabilillah na farko yaki na biyu ko muka ce akwai fatawa ta malaman fikihun duniya yau da suka hado karkashin kwamitin rabita na fikihu cewa dukkan abin da ya shafi da'awar musulunci yana cikin wato ainihin fi sabilillah amma gina masallaci ba zai shiga cikin fi sabilillah an gane ko amma duk abin da ya shafi da'awar ciyar da musuluncin zai gaba kamar tsaba a littattafai kamar daukar nauyin mai wazi daukar nauyin mai karantarwa da kudin zakka duk wannan ya halatta akwai kungiyoyin da suke gudana a duniyar yau da kudin zakka suke gudana da dukkan al'amuran su kungiyoyin addini da dama an gane ko sai ibnu sabil shine matafiyi wanda ya bi ta ka gudurin sa yanke ko da a garin sa shi mawadaci ne to kawai abin da ya rage in faɗa mana mu kalli ayar innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم آية تاكسا سكشي بيوني كشي نفرقو الفقراء دا المساكين دا العاملين عليها دا المعلفة قلوبهم wannan dukan su kashi ne na farko mai cin zaman kansa kashi na biyu arriqa al-zalimin fi sabilillah ibnu sabil wannan kashi ne mai rawan kansa hudun farko daban da hudun biyu su hudun farko an gane ko siffofin da suke tattare da su ana ba su zakka mutlakan kai tsaye kuma suna da dama su yi tasarrufi da zakkar cikin duk abin da suka ga dama in ka ba su ganin daman su ne su ci ganin daman su ne su sayar ganin daman su ne rabi su ba rabi su yi kaza duk abin da suka ga dama an ba su yanci amma hudu rabi din na karshe ba su da yancin siya abin da suka ga dama da zakkar sai dan abin da suka karba domin sa idan bawa mukatab ya karbi zakka ba dai yanci kansa bane ba to dole ne wajibi ne a gare shi ya bayar da ita wajen yancin kansa yana ga ya ajiye kiyan wannan ya halatta kwace a ba wani wanda ake bi bashi sai ka bashi zakka ya zama dole biya bashi da wannan zakkar idan aka bashi sai ga yake biyan bashi ya halatta kwashi a ba wani mai jihadi ya ce a bani zan tafi jihadi aka kawo dukiya aka ba sai zauna a gida sai a kwaci ibn sabil ya riga ya garin sa yace yo ai duk da ni dai na dawo gida amma ni na yi tafiya ai to tunda ka dawo gida ai ba magana ba ka zakka an gane ko amma waɗancan na farko kuwa ba a cewa wai an bashi dole ga yadda zai to dan haka ne sai suka ce ku dubi ayar kashi hudu na farko sai aka kawo musu lam allati tadullu ala tamlik inna masadakatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati dukkan su bil lam allati tadullu ala tamlik al mutlaq alladhi yatimmu bihi kamilu at fil mal wanda da wannan mulkin ne kome su ga dama su da ita matukar shari'a ta yi izini da abin ko mai ga dama su yi ta dan an ce li lamun mulk amma hudun farko sai aka ce wa fir riqabi hudun karshe kai wa fir riqabi kaga ba ce mali su wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa bin sabil sai zan to ta hudun da dulu alal istihqaq kamar istihaqqa zakka liman tasaffara ya cancanci a bashi zarka saboda kasancewar sa an rubuta masa fansa don aka bashi sai ya kashe wajen mai fansar in yi kifa, sai a kwaci ya cancanci a bashi zarka dan zai shi jihadi in yi zuwa sai a kwaci zarka a yi amfani da tazarori ya cancanci a bashi zarka saboda bashin da yake kansa dole ya aka bashi biyan bashi in aka bashi ajiye ya yi kibiyan bashi sai a kwaci idan a kwace ko a biya masa bashin ko kuma a ce an hana shi gaba ɗaya ya je sai ya karanta da bashin sa kun gane da kyau wato waɗannan waɗansu fa'idoji ne na fikihun ayoyin al'ƙur'ani mai girma dole sai ana bibitar littattafan tafsirai ɗaya ɗaya ɗaya kafin mutum ya tara su lokaci guda mutum ba zai tara su ba kam tamurru bi ayatin min al-ayat al-qur'aniyya wa tabi'u fiha fa'idatun ilmiyya lam takun tasma biha bal lam takun hatta tufakkir fiha yaso da dama sai ka wuce aya ga wata fa'ida ta ilimi karkashin ta amma kila baka taba tunanin ka same ta ba ubangiji ta'ala ya ba mu lada cikin abin da muka faɗa na daidai ya yafe mana cikin abin da muka yi na kuskure ya ga mu ne kun yi muna mana kuskuren mu dan mu gyara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko yana cewa shi ne yake da matukar bukatan aure kuma ba da abin da zai sadaki ya halatta ya roki mutane ya samu abin da zai sadaki sai ka bincika ka ga Allah cewa yake yi roko ko annabi ta yake yi roko Allah dai ya faɗa cikin sutun nur wal yasta'tu fil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli waɗanda ba su da ikon aure to su haƙura su kau da kai su cije su daure hatta yughniyahum Allahu min fadli har Allah ya ba su daga cikin falalarsa to ya za su yi su daure shine annabi ce ya wa ashar shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj ومن لم يستطع fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija annabi ce ya kuta ran samari wanda yake da ikon aure yayi dan auren ne shi zai fi sa mutum ya rinsa idan sa ba zai rika kalla kalla ba kuma shi zai fi katangance mutum ba zai fada cikin zina ba amma wanda ba ya da ikon aure ku to ya rinka yin azumi kaga shine talabul iffa dan wal fil ladina la yuzrun kahal al iffa din shine bi siyam kenan sai kai tawaita azumin nafila har ka samu kudin yi amma ba haka ba ba a ce ka yi roƙo ba wannan ke cewa jiya kayan magana kan amfanin gona dangane da halaccin mutum ya ajiye in dai da manufar da kaka ne ya saya zuwa rani ya sayar ka kuma abuci waɗansu littattafai to wannan littattafai da na ambata ai suna nan a cikin kaset ka sai kaset in an tashi sai ka ji su a sanaje ka rubuta wai na so a sake mai ta wasu suna littattafan wato ne daga cikin dabarar ilimi yanzu Allah ya saba ke ilimi fa duk abin da ake ana ya kasat. duk mai dabara bayan an tashi kaga zai iya samun kasat kuma je ya ƙara ji ya ƙara ji ya ƙara ji ya ƙara ji zai ga ya rike shi kafin gobe sai a ɗora na gobe bayan ya riga ya ƙara fahimtar na jiya lokacin da kaje jin kasa a ke, sai kaji kana ta fahimtar waɗansu al'amuran da da zuwa lokacin da ake karatun ma baka abin nan ba akwai ɗaukewar tunani ya dan firge ka zuwa wani wuri a faɗa wani abin baka ji ba to da kaji so biyu so uku so hudu sai da ya zauna sosai da sosai baya da haka iyalinka da su ba sa zuwa wurin karatu kuma kaga za su amfana da kasar din idan mutum na da iyali to kuma wannan wani abu ne mai matukar muhimmanci baya da haka makwabcinka abokinka bayan ka gaji da kasar din shi ma sai ka bashi ya ji ka ga gurin kuma ka yada da'awa shi ma ya fahimta to duk wannan daga cikin abin nan lokacin da muke karatu a Madina da wuya ka ga ɗalibin da baya da yar karamar rikoda irin wannan kullum muna da yanti kasar a ajiya a ɗakin kwali biyu kwali uku duk lokacin da zaka ji jin darasi wajen manyan malamai da zaka ta sai ka tafi da tabar koda din ga littafi ga tabar koda ga littafi ga alƙalami kuma yi guda ga exercise duk abin da ake faɗa wanda yake wajen littafi kana kokarin rubutawa ga tabar koda na dauka amfanin tabar koda wani lokacin ba za ka iya rubuta gaba ɗaya ba ba za ka ce malamin zai ta maka ba ga tabar koda din ka riga ka dauka sai ka je gida a tsanaki sai ka sake jin kasa din duk abin da kake son ka rubuta idan ka sake bin sai ka sake shirya shi kai kanka sai ka kanka wannan handa hours dinka naka na kanka wannan sun ma kamar yadda aka kare kitabus sala kafin a shiga kitabuz zaka duk abin da aka ji na darasi an riga an rubuce shi sai kawai mu je mu kai malam mu ce ta darasin da aka yi na kitabus sala mun rubuce shi gaba daya abin da muke so a duba mana idan akwai yan gyare gyare a yi bayan an yi gyare gyare kawai sai dalibai su buge shi da kwamfuta ya zama littafi to nan gurin kila zaka iya cewa wadatar mu bata kai tasu ba ko yanayin lokacin mu ko menene da sauransu to amma dai ina faɗin wannan ne don saboda ɗaiɗaikun kunda suke da halin da za su iya haka kansu da ce maka maka wajen saurara ka saurara ka saurara ka saurara bayan ka zo darasin da kanka shi mutum ya dogara kasan ne bai wa kansa dabara ba sai in ka rasa malami din amma matukar akwai malamin da zaka je ka ji daga bakin sa kai tsaye to ya fi sai zanto kasar mataimakin ka ne kawai abinda ka kasa rikewa sai ka zo ka sake jin sa wannan yake cewa idan mutum ya roko kan neman aiki ko kuma ya zanto na neman jari ne fa kaga duk dai roƙo annabi ya ce bai halatta ba sai ga suwana da suwana ko mun karanta su kaji to ka duba kana cikin suwana din nan magana ta kare ka cikin su shikenan amma dukan wanda ya nemi aiki wannan ai neman aiki ne ba roƙo ba ne ba wannan da ta cewa a ma'aikata yana da influence a wata ministry ko wani kamfani dai gare ka fita kansa ya dan baka nota dauke ka aiki wannan ai ba roƙo ne ba ba duk ya ka roƙa ba alfarma ce jaha ce kake nema alfarma wannan kuma ya halatta shi kuma abin da zai kalla dacewar ka da cancantar ka shi kenan idan ka dace ya rubuta da ya dace a doke shi in ka dace ba kuma shi ba bai kamata ya wuce maka ba kuma gaba dan abin da ake so wanda zai amfani jama'a ya amfani kamfanin ko ya amfani gwamnati ba kawai wanda za a nema masa hanyar abinci ba <laughs> waye ya dace ba wai kawai a nema masa hanyar abinci ba ko bai dace ko bai dace ba ce to ai ana mana bakin ciki ba wani bakin ciki da ake maka baka dace ba ba lallai ne sai ka wannan aikin office din ba ko wani aikin na karfi na irin ku waɗanda ba su da kokolwar da za su yi wannan aikin sai ka shiga aikin karfi dama mutane iri ne wani aikin karfi zai yi ba zai iya na office ba wani office zai ba zai iya na karfi ba kowa Allah ya tana dace da zai kasance to amma ka ce dole sai ka zashi ne sai zama babu adalci kuma ba kai wa kanka adalci ba wannan ina faɗa ne abin da ya dace ba wai mai ke gudana ba amma abin da yake gudana kuma wannan wani abu ne daban amma me ya dace a shari'a shine wannan duk wanda ya cancanta a shige masa gaba sai a shige masa gaba ko neman makaranta ko neman aiki ko neman menene duk wanda bai cancanta ba to kai ma kanka kasan baka ce ta wani wuce masa gaba kace dole sai ya zama kaza ba na manta muna tare da limamin masallacin Quba wani masallaci ne a Madina mun ga masallar Isha'i muna gidansa a zaune sai wani ɗalibi ya shigo dan Saudiya ne sai yake cewa ya zo ne yana son ya rubuta masa irin recommendation letter din nan su akwai wata kungiya da take taimaka samari masu son aure amma abin da ake so sai ka kawo takardar shaida daga limamin unguwar ku cewa kana halartar kamsu salawat sai limamin unguwar ku ya amince da kai matukar ya amince da kai ba za a taimaka maka ba sai zo sami shi ya gaisa muna zaune sai ce yake ta me ke tafa da gaisa ce na zo ka bayan takarda ka za din na je kungiyar taimaka saurari amma an ce majalisar kula da matasa an ce da lasila kawo takarda ce a nan sun kake sallah ce eh. ce bai yi kamar taba ganin ka ba yace ai baba na ku shine wane wane wane yace ina eh, sai shi tare muka yi firamare tare muka yi sakandare har muka je na muna tare ko mutumin kirki kirkire na girma shi amma dai magana ita ce ba na ganin ka a jami'in na haka ba zan rubuta ba ki shi ne da gidan wani ce wallahi shi ne in wani abu ne da ni zan taimaka maka ne fa sunan da kake bukatar taimako zan iya maka amma in rubuta cewa kana zuwa sallah ba ko baka zuwa ai ce me zan jin cewa Allah gobe ba wallahi aka yaron ne ya hakura kuma ya tashi raka sai ya bude masa mota yace je ma assalamu alaikum kada zaman gaskiya da gaskiya kenan Ko takardu waɗanda ba su shafi wannan darasi ba amma galibi mata ne waɗanda ke makotaka da masallaci suka rubutu sun nuna suna bukatar mu amsa musu don haka za mu ansa waɗansu daga ciki ko da ba su shafi darasi ba don saboda tunda ne suna sauraron karatu wannan tambayar tana cewa mutum ne bayar da sadaki ga matar da yake so ya aura sadaki kawai ya bayar ba riga an daura aure ba ya halatta ya kusanci wannan matar bai halatta ba sai an daura aure biyan sadaki daban daura aure daban dan a iya daura aure ba riga an bada sadaki ba kuma ya halatta ka kusance ta a kuma iya bada sadaki kuma ba riga an daura aure ba kaga tunda ba daura aure ba kusance ta ba amma an daura aure ba ka bada sadaki ba ya halatta ka kusance ta kaga ko banci shi dauran aure shine abin da zai halatta maka matarka matukar ba daura ba duk alkawali da aka yi na baka shi fa ba shine dauran aure ba duk bai ko da aka yi aka raba goro aka sa rana kaza ga watan kaza duk wannan ba shine daura aure ba ka hakura daura inda rabanka ne zai zo gare ka in ko malaman ka bane za a yi bai kuwa zuwa ce an fasa ba a cewa sai ka fata takarda nan da ba aure aka daura ba to da haka sai ya kiyaye wannan wannan duke tambayar cewa jinin al'ada yana damun ta kwarai da gaske sai ya zo wani lokaci kuma sai ya dauke har ta rasa inda za ta sakanta ba ta iya gane wa yaushe ne take cikin al'ada yaushe ne ko ba cikin al'ada ba mata suna haɗuwa da wannan matsalar musamman a rayuwar yau me yasa yau wannan matsalar ta fi yawa sama da da saboda galibi magungunan da mata suke amfani da su na tsara na tsarin iyali wanda ke hana daukan ciki to su suke rikitar da al'adan mata ko kwanakin su karu ko su ragu ko kuma ya rinka zuwa da safe ya dauke kafin azhar kuma ya sake dawowa bayan isha'i to lokacin ya zama kamar dubo daya to sai mace ta samu kanta cikin rudani kwarai da gaske to amma dai a baya mun karanta babin haila kwarai da gaske wanda yake mun dan yi gwargwadon bayanin da Allah ya sa muka yi amma dai a takaice ita mace abin da ake so ta lura shine sufofin jinin al'ada da shari'a ta bata ta yadda ta gan shi ta san wannan al'ada ne in ko ba wannan siffar bane ba al'ada bane ba bayan ta gane sufofin jinin al'ada kuma sai ta san kwanakin ta ita karan kanta ta fuskar kwanaki kila wata ta zanto kwana biyar ta saba yi kwana shida ta saba yi kwana bakwai ta fara yi ta yi wannan har tsawon waɗansu shekaru a haka take to wannan za a ɗauka kwana biyar ɗin nan ko shidan nan ko bakwai shine al'adanta idan jini ya ci gaba da zuwa to duk abin da ya biyo baya ɗoriya akan waɗancan kwanakin to ba al'ada bane ya zama istihada shi ne ansar da annabi sallallahu alaihi ya bai wata mata da take cewa jini yana ta zuwa mata sai annabi ce to ki daina yin sallah a kwanakin da kika saba cewa dama su ne na al'adarki ki yace da zaran kwanakin sun wuce to ki ci gaba da yin sallar ki bai ce ta kara ko kwana ɗaya ba mun karanta wannan a babin baya idan muka manta ba yace kawai da a ayyama aqra'iki ki daina yin sallah kwanakin da kika saba da zaran ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai dama kika saba sun wuce da to da shugari kawai ki tashi da sallah ko jini ya tsaya ko bai tsaya ba kin zama mai istihaza kenan to ita ko mai istihaza ɗaya daga cikin halaye guda uku ne ko dai ka ce duk lokacin sallah sai ta yi alwala ko da tana da tabbas din alwalar da na azhari yanzu na asar din nan bata warware ba duk da haka sai ta ji ta yi tsarki ta sake alwala dukkan lokacin salloli guda biyar din nan ko da bata yi abin da ke warware alwala ba dai kenan ko ka ce duk lokacin sallah sai ta yi wanka wanka da niyyar wankan istihada ba wai ɗauke jinin al'ada ba siffar su ɗaya ce niyya ta bambanta ta yi wanka ta yi sallah ta yi wanka ta yi sallah wanda wannan ke nuna za ta yi wanka sau nawa ko biyar ko kuma abu na uku duk salloli guda biyu masu tarayyar lokaci ta hada su ta yi su alal misali a zahar da la'asar idan a zahar dai sai ta dan jinkirta har sai farkon la'asar ya shigo sai ta yi wanka ɗaya sai ta sallaci salloli guda biyu lokaci guda ta yi a zahar ta yi sallama ta ta yi la'asar idan magariba ta zo ba za ta yi ta ba har sai lokacin farkon isha ya shigo sai ta yi wanka ta sallaci magariba raka uku ta sallama ta sallaci isha da wannan wanka in asuba ta zo kuma ta yi mata wanka daya wanda wanda ke nuna za ta yi wanka uku ke to annabi ya nuna wannan shine abin da yafi soyuwa ya zuwa gare shi in ta dauki salon alwala alwala ya halatta in ta dauki salon yin wanka ɗaya ɗaya ɗaya har guda biyar ya halatta in ta dauki cewa bari da raka hada salloli guda biyu din nan lokaci guda haka wannan rahusa ce shari'a ta bata wannan shine hukuncin mai istihada kamar da hadisan annabi suka nuna wannan duk karanta su baya an gane ko to amma game da siffofi da aka bai ma jinin al'ada din wanda zaki iya kallo bayan dan wannan muna magana kan cewa kin saba kwanakin ki to kuma sai siffofi da zaki lura da su siffofi kuma annabi ya ce shi jinin al'ada jini ne mai launin baki ma'ana ba ja ne gaba ba ja ne mai sarkin baki tattare da shi daga lokacin da jini ya zama gawo ba mai turkin baki ba kenan bai zama al'ada ba da annabi ce damar haidu mun aswat yu'ra sannan siffa ta biyu shi jinin al'ada wani lokaci yakan tunkuɗi juna wajen fitowarsa kamar ana famfin din shi daga ciki ana turo shi sannan siffa ta uku kuma wani lokaci gaban mace na zafi ko lokacin fitowarsa ko kafin fitowarsa wata ma tun kafin ya fito din, alamar za ta fara jinin al'ada shine za ta rinka matsala da ciwon ciki ko ciwon mara to wannan zafin gaba din ɗaya ne daga cikin siffofi siffa ta uku kuma wato yana karni a ta hudu kai to wannan siffofi guda hudu sun siffofin jinin al'ada idan kika ga wani jini ta tare da ke baya da ɗaya daga cikin siffofin nan ja ne gau ba launin baki ba baya tun kudin juna kila malalowa yake ma baki sani ba sannan ba ki jin wani alaman zafi ko kafin ko lokacin fitowarsa sannan baya karni to wannan ba jinin al'ada bane jinin istihada ne dan haka baya saki daina sallah baya sa ki daina azumi baya sa ki daina dawafi baya sa kuma mijin ke kaurace miki wannan shine abin da Allah kalle kamata mata su kula da shi karshe kuma nasihar da zan yi wa su mata matakar ba wani uzuri mai karfi da ya shafi kiwon lafiya wanda aka samu tabbaci da cikakken rahoto daga wajen amintaccen likita musulmi cewa ya kamata ki kaza ya kamata ki kaza to bai kamata kawai mace ta amfani da magunguna ko allurori ba dan za su rikita miki al'adar ki ko baya ga haka yanzu binciken ya nuna galibin magungunan da allurorin suna haifar da ciwon kansa su da kansu suke bayanan bayanan galibin magungunan suna haifar da ciwon kansa da wuya ka samu wanda baya haifar da cuta an gane ko abu na biyu kuma in za ki yi amfani da shi maganin dan an samu larura da ta sa ki yi amfani da shi din ko za ki allura din ko za ki sa lub din ko za ki sa mai ma za ki sa duk abin da za ki sa dan da ki samu tsara haihuwar ki saboda an samu larurar da za ta halatta miki tsarin haihuwar to lalle kar ki yi abin da ka kawai ki je ki sai magani a kemis ki ta afawa kina sha ba gaira ba dalili ko kawai ki je kowane likita ko wani ma'aikacin jiya ma ba likita ba ya ta miki allura har kawai ki je a kemis a yi ta miki allura ba gaira ba dalili ya kamata a samu kwararren likita amintacce musulmi da zai duba lafiyar ki ya duba dacewar jinin ki ko yanayin jikin ki ko shekarun ki da maganin da zaki amfani da shi akwai shekarun da suka dace da allura ba su dace da tablet ba akwai shekarun da suka dace da tablet ba su dace da allura ba akwai shekarun da suka dace a salu ba akwai shekarun da ba su dace a salu ba duk wannan likitoci sun san wannan to ke sai ki koma ga likita ko kai miji ka koma ga likita kar kawai ka auna matar ka ta tafi asibiti da kanta ko fita da mana sai ka rufe kasuwa sai an samu kiyi sai an samu lafiya ka je ka zauna a gaban ka likita ya duba komai kai masa bayani dan akwai abin da zai ta kasa bayyana wa likita abin ne da ya shafi sirrin mace kila inda likitan mace ce za ta iya mata bayani amma akan namiji sai ta kasa bayyana masa komai sai ta dan bashi a rurrufe karshe sai a bada maganin da bai dace ba kuma kai baka tsaya ba ka binciki matar ka ji hakikanin al'amari ka tambaye ta komai da komai in ma ba za ta iya bayani ba ku je ka yi bayani ko in ta yi kunya ta yi bayani in ta kaɗe ta likita dama ya bai kamata ta kaɗe ta da shi ba a shari'a wannan likitoci ne kawai suke wani abu sai kaje da matar ce ka tsaya a waje kuma ka turo masa kofa waye ce mata ta ce ba mu yi wannan zuriya ka tsaya a waje tura masa kofa dan me likitoci mutum su yi hakuri da wannan magana kaga sai mutum ya zauna matar ka ce yake eh, zauna sai me yi bayani kaga sai yi maka bayani filla filla ko a gaba na zai yi bayani filla filla bayanin gaskiya to kaga sai a bata maganin da dace kullum mu kalli abin da addini ya tsara mana kafin mu kalli menene al'adu kuma na turawa dan kiwon lafiya daban al'adun turawa daban yanzu magana cewa kawai sai ko waye yace dole ne sai likita ya kaɗe da mace sannan za ta iya bayani ko ya kaɗe da mara lafiya zai iya bayani a ko mara lafiya ma da kila ba zai iya bayani ba amma yace sa da yake tare da shi da gobe zai iya bayani sama da shi kila tambaye shi ya eh, tawarware juna ta zai ce kaza zai ce kaza har ma likita ya rubuta yake damun sa a ce kaga gaskiyar al'amari kaza kaza kaza yake yi sai ga wani ya fi bayani to me na cewa kun shi nan mutum ya fita waje na'am akwai wani sirri ne wanda yake tsakanin likita da mai jinya wanda yake shi mai jinya likita ya gawa likita da mm. shi likita amana ne ba zai gawa kowa ba kila wani cikin likita da ko wani da cikin halitta wanda ba ya cikin kowa da shi mai jinya ku kyale shi ya gama ba likita shi mai jinya baya son kowa ya san wannan ciwon likita mm. sannan amma kuma zai yi nawa likita shi kuma likita amana ya gurin irin wannan ciwon cewa kar ya ce ga wa suna cikin wannan sirri to shi da ya sani misali to don haka a cikin nan su yi likitocin su kuma su dama suna da ne suna suka yanko su suna ganin kowa ma bai kamata ya sani ba eh to amma irin cuta da za a ce akwai sirri tsakanin mara lafiya da likita aka ko su cuta wuce ba eh, to da kake da kamata ku kunta ya shafi kowa da kowa ba bai shafi kowa da kowa ba eh da ya kamata ya sani ba yanzu misali a kowane menene abin da mace zai ta kasance da ita na cuta ba ta son miji ya sani ai komai sirri ba wani sani tsakanin shi da ita sun riga sun zama ɗaya kuma ai an sami yin tuzaji in ko wata cuta ce daban irin wadda ake jin tsoro to wannan ya kamata ma ka ta hayince shi ta faɗa masa shi ma in yana da imani da gaskiya kamata yin shekiri ke cutar kada cuce ta faɗa mata wannan ai babu wani kuma na asiri a cikin yana asiri sai ta faɗa masa kada cuce shi ko shi ya faɗa mata kada cuce ta ka'idar kenan ta musulunci in mutum ya san da wani mm, wata cuta wadda take irin mai yaduwa ko mai kare lakar jiki da sauransu to wannan dole ya bayani kuma kai likita ya ba wani rufin asiri a nan an tattauna wannan shi da wani shugaban yaki da AIDS mun gayyace shi ya mana lacca kan cutar AIDS bulluwarta yaduwarta ta muke haifar da ita ya ake daukar ta a masallacin yawa muka gayyace shi ya mana lacca ta wajen awa uku ko wani abu makamancin haka kuma ya gama aka yi masa fatawoyi to waɗansu fatawoyin sai ce mu tsaya idan an tambaya shi ya ba da yadda ya san abin a kiwon lafiya amma me ya dace da addini ni ko yanzu malam abdulhab muna karin bayani a kano aka yi wannan kamar watanni biyar ko shirin da suka wuce baya wanda wannan yana da kyau a masallacin juma'a ana irin wannan littocin wani masani ta fuskar tattalin arzikin kasa masani ta fuskar siyasa masani ta fuskar kiwon lafiya wannan duk yana da kyau a wayar da kan musulmai hanyar ce ta wayar da kai to kaga da ya zo kan wannan maganar cewa maganar su a aiki a dokar likita akwai abubuwa na cutar da ka sani tattare da mutum ko shi kaɗai ma ba za ka faɗawa ba akwai abin da kuma shi za ka iya faɗa masa amma ba za ka faɗa wani ba yace to yanzu sai ka ga mutum ya zo mana da cutar AIDS za mu yi dabara matansu su zo mu auna su amma ba su riga sun ɗauka ba amma matukar zai ci gaba da zama da su za su ɗauka mu faɗa musu mun kai ka'idar likitanci mu kyale su kuma za su ɗauki wannan cutar ya ya kamata mu yi <laughs> kaunan wajen muka ce wajibi ne ma ya faɗa a shari'ance wajibi ne ma ya faɗa ba wani magana rufa rufa a ciki wajibi ne faɗa wannan ka'idar ta likitanci kan ta tashi daga aiki tunda ta fi da Qur'ani ko hadisi dole ta sanar ta bar mata ta sanin da kan ita wannan ka'idar wajibi ne faɗa kuma yake ba mu labari yace akwai mutumin da ya zo muka auna shi muka tabbatar yana da wannan cutar yace sai muka ce gaba daya kar ka sake kusanta su Allah kalli ka faɗa musu in za ka iya in za su zauna da kai haka ba kai ba kusanta su a zauna haka kawai ana zama aure zaman cin tuwo in ko ba haka ba to ka sallame su kowace ta je kai aure ce da yake mutumin nan baya da imani sai ya tafi shiru ya ci gaba da zama da matansa Ya ce guda hudu ne da karshe da muka zo aka auna su daga baya kowace ta dauka kowace ta dauka akwai wanda ya dauka duka yayansa kuma duk suka dauka ta hanyarsa saboda ana musu aski tare ana musu yin farce tare to kaga wannan ba wani maganar wani rufin asiri a ciki ba wani maganar rufin asiri an gane ko don wani abu ne wanda yake zai kawo